baki mai yanka wuya. Wasu jam'iyyun siyasa a Najeriya sun musanta raɗe-raɗin haɗaka da wata jam'iyya duk da yake masana na hasashen wannan haɗakar a da ranar zaɓe. Jama'a Assalamu alaikum. Yanzu haka 'yan Najeriya sun kakkaɓe kura tare da matso da katunan zaɓensu domin tunkarar rumfunan zaɓe a ranar Asabar inda za a zaɓi sabon shugaban ƙasa da zai gaji Muhammadu Buhari. alkaluman hukumar zaɓen ƙasar sun bayyana cewa jam'iyyu goma sha takwas ne suka tsayar da 'yan takarar kujerar ta shugaban ƙasa a wannan zaɓen to amma kuma masu fashin baƙi na keɓance 'yan takara uku zuwa hudu da ake ganin za su yi tasiri a zaben na bana sun kuwa hada da bola ahmed tinubu na jam'iyyar apc mai mulki da atiku abubakar na babbar jam'iyyar adawa ta pdp da peter obi na jam'iyyar labour party da kuma rabi'u musa kwankwaso na jam'iyyar nnpp wannan ya sa manazarta bayyana ra'ayin cewa akwai yiwuwar haɗakar wasu jam'iyyu ta hanyar marawa wani ɗan takara musamman idan aka rumfari lokacin gudanar da zaben kamar yadda aka al'adanta. to sai dai gabanin yin haka a lokacin gangamin yakin neman zaben ɗan takarar jam'iyyar pdp da aka gudanar a yola babban birnin jihar adamawa wasu jami'ai sun ba da sanarwa a madadin jam'iyyu uku na aa da apm da kuma nrm cewa sun kulla kawance da pdp domin mara baya ga ɗan takarar nata atiku abubakar lamarin da ya sa shugabannin jam'iyyun gaggauta fitowa ƙarara domin musanta wannan Mejo Hamza Al-Mustapha ne ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Action Alliance wato AA. To wannan babban zagon ƙasa ne aka shirya, makirci ne, shirri ne, kuma da ƙarfin Allah gobe litinin ɗinnan za ki ji yadda za mu yi a kai cikin doka da tsari. Wanda muka san su ne suka je suka shirya wannan ko aka ba su ba mu sani ba kuɗin da aka ba su amma tallata wanda aka yi ni a matsayina na ɗan takara ga mataimakina ga shi shugaban jam'iyya wanda kotu ta yarda da shi shine ciyaman bai sani ba dukkanmu ba mu sani ba sai da muka ji kwatsam an faɗa a talabishin da rediyo cewa wai mun koma wata jam'iyya ta pdp daban ban san wannan ba ban taɓa tunanin haka ba kuma ba haka ina nan a matsayina na ɗan takara a jam'iyyar da nake to saboda haka matakai ne da wasu shugabannin ka suka ɗauka kenan kake nufi a'a wani mutum ne na sani wanda su suka yi tabi ah, na san lokacin da suka fara shirya wani abu a watan augusta da ya wuce cewa idan lokaci ya gabato za su yi wa waɗansu daga jam'iyyoyin na irin wannan abin da suka yi mu don su nuna wa duniya cewa suna da ƙarin magoya baya sauran jam'iyyoyin ma yanzu sun bi su kuma wannan abin ya zo ya tabbata a yanzu amma da sunan allah ana gaya wa dukkan magoya bayanmu a cikin najeriya wanda suke mu da kuma masu son najeriya ko ma a wata jam'iyyar suke masu sanin halin da najeriya take ciki wanda an sun yarda da aƙida da muka ɗauko da tsoron allah da tausayawa jama'a da kuma aikata gaskiya bisa amana in dai sun yarda da abin da muka fitar muka tsara to muna neman mutane su goyi bayan mu a canja halin da najeriya take ciki cikin gaskiya me zai sa su ɗauki wa'annan matakan in dai ba su tuntuɓe ku ba ku da ku ne masu taka rawa a jam'iyya wato abin a sha'anan shine na sani akwai mutanen da ba wai siyasar ba ba kuma kasar ce a gabansu ba abin da ke gabansu kuɗi ne to wanda za su yi rashin gaskiya irin wannan su zo su yi zagon ƙasa irin wannan a fili su yi karya ma mutane a fili ya nuna ko da sun samu mulkin ma azaba da karya za su zo su yi wa mutane ana wata tunanin kenan ko bayan mejo hanzu al-mustapha sauran shugabannin jam'iyyun biyu ma sun musanta wannan da'awa Ilyasu Ismaila Adamu kuma ni ne mai magana da yawun jam'iyyar NRM National Rescue Movement kamar yadda kika faɗa. To, uh, maganan jam'iyyar NRM jam'iyyar mu cewa wai ta mara ma ɗan takarar PDP Alhaji Atiku Abubakar to mu ma wani abu ne da muna zaune a cikin gidajenmu muka gani a kafafen yada labarai. Abin ya girgiza mu kwarai da gaske domin abin mamaki ne eh, kana shugaban jam'iyya kuma mai magana da yawunta gaba ɗaya a ce yau ga jam'iyyar ka can ta yi yarjejeniya ta mara ma wani ɗan takarar shugaban ƙasa kwana shida ko biyar da kafin a yi zaɓe lallai wannan wani abu ne da ya ba mu mamaki kwarai da gaske sunana muhammad musa bagana national chairman na allied people's movement um, tsofaffin shugabannin jam'iyya wanda national chairman na lokaci sunansa yusuf mamman dan talle to tun lokacin bai yadda cewa an zubar da shi ba shi ma ya je yana ta nasa hurumin da jam'iyyar mu alalin baya kan doka mu muke kan doka mu muke da ikon da zamu aiwatar da abin da duk kamata mu aiwatar abin da ya je yi a yola ba da yamu ba ba mu yadda ba shi yanzu lokacinsa ya riga ya wuce lokacinmu ne yanzu da kotu ta bamu kowa ya san cewa ba mu tsaya ma kowa ba tukun ba mu ce ga ɗan takararmu ba tukun amma nan da ba da dadewa ba za mu faɗa kuma kowa zai je. to duk da yake dai ana hasashen faruwar irin wannan haɗakar amma hankali ya fi karkata kan haɗakar jam'iyyun da ke kan gaba-gaba wato labour party ta peter obi da nnpp ta kwankwaso. to sai dai kuma mai fashin baki kan lamuran siyasa kuma shehin malami a jami'ar usmanu danfodiyo ta sokoto farfesa bello muhammad bada yana ganin a wannan karon da wuya a dafa kaza a jefar to ka san ga siyasa irin ta najeriya babu abin da ba shi wa sai abin da bai yiwu ba amma duk jam'iyya wadda ba za ta tsaye da peter obi dan takarar shugaban kasa ba kabila te ba za su yarda ya haɗe da ita ba wannan karo suna son su ba da saƙo ga manyan ƙabilu biyu na najeriya su ne yarbawa da hausa fulani waɗanda ke gani in bayar biyar shekara takwas ya ba hausa fulani shi takwas in ya gama ya ba bayarbe watan su ɗaya ƙabilu biyu madinanta suna son su aika sako bana to shi yasa suna yarda amma mahausai in su yan taka shugaban ƙasa to babu yadda za a yi kwankwaso shi ma shi mataimakin obi an riga an gama ba shi yawa gare shi to kaga a nan an ruhe to ba shi yawa a ce maka obi shi ko mu jam'iyya ta pdp domin daga nan ya hita ai da ita ne yake da saɓani shi ga nashi fahimta yana ganin kamar lokaci ya yi da ita pdp za ta rama makura niyatta za ta tsaye da ɗan ƙabilar ibo wanda ya ta biyayya ga nasu gani siyasa ko ce iri to tun da haka na ashe ita an mai babban laifi to bai dawa nan ita jami'ar apc dama in ya bai taɓa ɗaukar ta tashi ba ita ma bata ɗauki cewa shi ma nata ba ne to kaga akwai magana nan maganar kwankwaso shi taso shi taho apc shiga mai da ita bai taso ba amma kuma yana iya mata aiki ta ƙarƙashin ƙasa kuma allah ya sa ba a tuhuma ta akan haka nan ya eh, shi ne akallan ko bai yi komi ba shi rage ma jam'iyyar da apc ke tsoro kuri'u a kano domin kano wuri ne babba to in ya rage mata kuri'u a kano to yawa apc aiki amma maganar a haɗe abu ne mawuyaci in dai ka duba abubuwan da kenan domin kowane yana da manufashi da dalilin shi na waɗannan abubuwa watan abu ne kamar akwai wata asazza in ji mallam bahaushe a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri inda a cikinsa za mu ji yadda ta kaya a zaben shugaban ƙasa da sauran zaɓukan na ranar asabar godiya ga wakiliyar sashen hausa madina dauda sai jumbi hamza da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga washington dc